Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ai kawai na girgiza mata tare da faɗin. Gwaggo in za ki sallar kiki ki daina ɓatawa kanki lokaci. Waya ba Khalid ba ne, Alhaji Nura ne ya kira. Shiru ta yi ba ta ƙara ce min komai ba ta ci gaba da gyara hijabinta da yake wuyanta. To daga nan ne muka tsaya. yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba. Alhaji Nura wayar ya sake kira bayan ta. Na ɗaga wayar cikin natsuwa na ce masa, kai daɗe alhajin Allah. Barka da asuba, da fatan ka tashi lafiya. Alhaji Nura ya sauke wata ajiyar zuciya tare da faɗin, Sa'ida, kinan ina ne nake ta kiran wayar baki ɗaga ba. Kusan sau uku ina kiran wayar tana katsewa. Na ce ba na kusa ne shi yasa ka yi haƙuri, ya ce oke babu damuwa. Ya gidan ya kowa da kowa ya kuma su gogo da fatan kowa yana lafiya. Na ce masa ina nan lafiya, gwaggwama tana nan lafiya, ya ce alhamdulillah. To ya shirye-shirye kuma da fatan duk wani abu da kike so kin rubuta. Saboda insha Allahu ranar Juma'a nake so za a kawo laifi. Idan Allah ya kai mu sati ya zagayo kuma a ɗaura aure. nan take na ji gabana wata iriyar muguwar faduwa gaba ɗaya din na biyu na rikici shiru na yi min wani irin mugun nauyi na kasa ba shi amsa yana can yana ta magana amma ni ina nan ina ta tunanin yadda za ta kaya gimbiya kina ji na ina magana kin yi shiru na ce wani shiri da tanadi kika yi mini a matsayina na ango jikina a sanyaye na ce masa kada ka damu alhajin allah Na yi maka tanadin alkhairai masu yawa, ni dai burina ka riƙe na amana, ka kuma yi adalci tsakanina da matarka. Ya ce da ni in dai wannan ne karki damu, ba ki da matsala ko kaɗan sa'ida, ni tsayayye ne a gidana, matata kuma ba ta da matsala, tana da sauƙin fahimtar al'amara, sannan kuma tana da sauƙin kai. Ni dai fatana idan kin je ku haɗe kanku, kima-kima ki ba ta girmanta. Na ce masa insha Allahu zan kiyaye, Ni ma sai ka ce mata ta ɗauke ni a matsayin ‘yar uwa ba shiya ba. Ya yi dariya da faɗin ai tuntuni a haka ta ɗauke ki. Kullum idan zan zo gurinki tana ba da saƙon gaisuwa, yanzu haka ma tana kwance a kusa da ni. Na ce masa na ji daɗi da irin kulawar da take min, na gode sosai, don Allah ka ce ina gaishe ta. Ya ce bari kawai na bata wayar ku gaisa, Wakafin na yi magana kawai sai na ji muryarta ta doki kunnena. Muryarta na ji cikin fara'a tana cewa, ƙanwata kin tashi lafiya? Na ce lafiya ƙalau wallahi ya kwanan yara. ‘Yar dariya ta sake tare da faɗin, ki lafiya ƙalau suka kwana, suna can suna shirin tafiya sukul. Na ce to masha Allahu, Allah ya basu ilimi mai amfani. Da amsa min da amin ƙanwata, ki gaishe min da gogo da kyau da kyau. Na ce mata insha Allahu za ta ji, sallama muka yi da ita, muryarsa na ji yana cewa togin biyar mata, sai an jima ko? Cikin jin nauyi na ce masa eh alhaji, yanzu shirin makaranta zan yi, ya ce to babu damuwa, bari na barki ki shirya idan an jima na sake kiranki. Na ce masa to shi kenan sai an jima ɗin da sauri na kashe wayar domin ba na so magana ta ci gaba da yin tsayi tsakanina da shi ko ba don komai ba ko don matarsa da take kusa da shi. Gyaran muryarta na ji kafin daga bisani ta ce amma matar nan tana da kirki. Ga dukkanin alamu za ku zauna lafiya da ita. Dama tuntuni nake samun labarin tana da kirki, na ji labarinta a gurin uwale. kuma ta gaya min cewa daga babban gida ta fito. Na ce mata ni ma dai na yi mamakin yadda take ma'amala da ni, ga dukkanin alamu ba ta ɗauki al'amarin da zafi ba. Gogo ta ce to Allah ya kauda idan 'yan gaza gani akan al'amarin, da sauri na amsa mata da amin. Shiru ɗakin yayi na kimanin minti biyu kafin daga bisani ta kalle ni ta ce, Na ji kina maganar tafiya makaranta. Aba Sa'ida, yanzu sai ki shiga cikin jama'a kina tali kafafu? har yanzu fa tafiyar ki bata dawo daidai ba. Shiru na ina tunani akan maganar ta tabbas ni ma na san tafiyata ta canja, domin ina jin jiki wurin taka ƙafafuna. Na ce gogo ina jin dai shawarar ki zan ɗauka. Kallona ta yi na ce mata idan mun karya ina ga za mu je kiraka ne asibiti a duba min gurin nan. ya kamata a duba min gurin a gani domin ni kaɗai na san azabar da nake sha Gugu ta ce, Haba, ni dama jikina ya yi sanyi da yanayin yadda kike tafiya, ƙafafu a bauɗe. Allah dai ya sa yaron nan bai ƙara ki ba. Gaba ya yi muguwar faɗuwa na sunkuyar da kaina ina addu'a, Allah dai ya sa kada maganar Gugu ta zama gaskiya. Idan Khalid ya yi min wannan sanadiyar ai ya cuce ni, Hankalina ya tashi na miƙe tare da faɗin gugu ta shi ki shirya mu tafi asibitin nan. Kafin ta yi magana kawo iro ya ɗaga labulan ɗakin. Da alama daga masallaci yake. Suka gaisa da mahaifiyarsa cikin natsuwa. A natse ni ma na gaida shi ya amsa min cikin kulawa. Yana tambaya ta Sa'ida ya jikin naki, a sanyaye na amsa masa jiki da sauƙi kawo. ya ɗan yi jim na ɗan wani lokaci kafin ya ce gogo ya zo salim abokin khalid yake shaida min jiya ya kira shi a waya sun yi magana da juna da sauri gogo ta ce to alhamdulillahi me ya ce masa don wallahi jiya kwana na yi ina munanan mafarki a kansa Awo Ibrahim ya girgiza kai tare da faɗin gogo ai dole ne ki yi munanan mafarki a kan Khalid. Domin kuwa ya aikata abu ya zo ya dame shi A maimakon Khalid ya zo ya nemi gafara sai yanke shawarar barin gari. Yanzu haka dai ba a san inda Khalid yake ba. Murya na rawa gogo ta ce kai jama'a wannan wace irin masifa ce. Da sauri ya ce gogo da na kiran masifa. Shi da janyo ta a kansa za ta ƙare. Gefen hijabinta ta sanya tana goge hawaye tare da faɗin. Wannan yaro Allah dai ya sa bai yi nisa da gari ba. Ubangiji Allah ya karkato da hankalinsa ya dawo gida. Kawo Ibrahim ya ce gogo Khalid gwara ya nesa da mu domin haka shine kwanciyar hankalinmu da mu. Cikin shekarar kuka ta ci gaba da magana tana cewa haba Ibrahim, ai hannunka ba zai riɓe ba ka yanke ka jefar. Ka yi haƙuri ka yafe masa. Kallonta nayi cike da mamaki nake cewa lallai gogo wahainiya ce mai canjawa a duk lokacin da ta so. Jiya babu irin zagin da bata yi wa Khalid ba. yau kuma gashi kuka take yi a kansa. Duk ta bi ta tashi hankalinta har ta ma manta da abin da ya aikata. Kawu Ibrahim na ƙoƙarin barin gurin ummatu ta ƙaraso gurin hannunta riƙe da tire, kayan karin kumallo ne a kansa. Ummatu ta shigo ɗakin tare da ajiye tiran a gabanta, a daƙile ta gayar da ita. Gogo tana shaƙar hanci ta amsa, tare da faɗin, Rabi buƙatar ki ta biya kin yi wa Khalid baki gashi nan ibtila'i ya faɗa masa. Ga irin ta nan mai aukuwa ta auku ya tattara kayansa gaba ɗaya ya bar garin. Ummato gabanta na faɗuwa ta saurin ɗagowa tare da duban gogo. Gogo wace irin magana ce kike yi haka? Wane irin baki ne zan jefi ɗana da shi? Don Allah gogo ki riƙa tauna magana kafin ki faɗe ta. Gwaggo a fisace ta ce wallahi rabi ko shakka ba na yi, ki ne ya faɗa masa. Ina mai tabbatar miki cewa bakinki ne ya faɗa ma yaran nan, idan ba haka ba, me yasa za ki ringa yi masa faɗa kina zaginsa? Har kina yi masa Allah ya isa idan ya ƙara yi wa Sa'ida magana. Ashe ke har kin isa ki raba shi da ‘yar uwarsa? Umma shiru ta yi tana nazari, dama ta san tsakaninta da ɗan nata babu sirri. komai ta masa sai ya zo ya faɗa wa kakar tasa kenan zuwa ya ya faɗa mata gargaɗin da ta masa a kan sa'idar gugu ta ce watannin da suka gabata yaron nan ya zo yake shaida min irin cin mutuncin da kuka yi masa ke da mahaifiyarki kun taru kuna yi masa baƙaƙen maganganu akan kan sa'ida wai ke ce hada cewa idan ya sake yi wa sa'ida magana to allah ya isa to gashi nan ai Allah ya isarar taki ta sauka a kansa, kin cutar da shi da kaifin bakinki. Jikin Umma ya la'asara sosai da sosai cikin ƙoƙarin kare kanta ta ce, A'a gogo ki daina wannan maganar. Ni ban yi masa Allah ya isa ba, amma dai na san na yi masa faɗa. Na kuma ce da shi ya daina shiga harkar sa'idar tunda ba sa'arsa ba ce. Cikin wata iriyar matsananciyar fusata gwagwata ce, Ke har kin isa ki raba zumuncin da Allah ya halasta? A kan wani dalili za ki raba shi da ‘yar uwarsa? Jinyar da take ɗaga muryar ne sanya ummatu saurin miƙewa ta fice daga ɗakin, domin ba ta so mijinta ya ji abin da yake faruwa. Gogo cikin masifa ta ce shashashar uwa kawai, wadda ba ta aiki da ilimanta. banda tsabar rashin hankali da rashin tsinkayen abin da zai faru gaba gashi nan kin zo kin cutar da ɗanki Amma ta dai ufan ta ce mata ba ta fice daga ɗakin ta shiga gurinta, jikinta a mugun sanyayi. Khalid ya gudu ya bar gari, to ina yi nufa kenan. Wasu zafafan hawaye suka kubuto mata daga cikin idanunta suka fara kwaranya akan kwamatinta. Samun guri ta ta zauna a ɗan ƙaramin tsakar gidan nata tana kuka marar sauti tare da nadamar abin da ta aikata. A tara dai iyaye masu kausasa kalami a kan ‘ya'yansu, to ku kiyaye ku guji wa ‘ya'yanku Allah ya isa ko kuma jika ka gani. Wannan kalma tana da matuƙar haɗarin gaske kuma tana da tsautsayi a kan yaro. dukanin halin da ɗanki ya shiga to ke ce sanadi. To bayan fitar ummatu daga ɗakin gogo kuka ta ci gaba da yi, ta ci kukanta ta ƙoshi ina kallanta cike da mamaki. Da ƙira ta iya cin ƙwasai guda uku ta sha ruwan kuno, ta ture firantin gefe tana kallonsa. A daidai wannan lokaci ne har na riga na gama shiryawa. Kallanta na yi babu walwala a fuskata sannan na ce mata, Shin za ki raka ni asibitin ko kuma na yi tafiyata? Cikin raunanan murya irin ta masu kuka ta ce da ni, zan raka ki mana sa'ida. Tashin hankalin barin Khalid gari ne ya hana ni shiryawa. Ba ki gama ko karyawa na kasa yi ba? Ba tare da na kalle ta ba na ce mata ke kika ga za ki iya. Shiru ta min bata ce komai ba ta miƙe ta fita daga ɗakin. Ba ta fi minti uku da fita ba ta dawo ta ɗauki mai tana shafawa. Bayan ta gama shafa man ta ce ai asibiti ne ba wata kwalliya za a yi ba. Ba tare da na ce komai ba na miƙe da jakata a hannu bayana ta biyo hannunta ɗauke da kwaɗo. Na karɓa na kulle ƙofar ɗakin. Daga nan ne sai muka kama hanya muka tafi zuwa asibitin. Asibitin kuɗi muka dosa kai tsaye ina zuwa na yin kikati. Ba tare da wani ɓata lokaci ba na nufi ofis ɗin da aka tura ni. daidai lokacin da na je akwai wata a ciki sai da na jira ta gama ta fito kafin na shiga gogo tana ƙoƙarin bina na ce mata ta zauna na shiga na fito tukunna a nitse ta kalle ni bayan na kammala dukkanin na sannan ta ce da ni sai sa'ida dole ne za ki kwanta a gado na duba ki dama ai mafi akasari irin haka na kasancewa Musamman a daren farko dama irin wannan matsalar mafi akasari tana faruwa. Na yi matuƙar jin takaicin wannan magana tata. Hawaye suka ciko idanuna tamkar na yi kuka, bacin rai ya sake turnike ni. Babu kuzari a tattare da ni na miƙe na shiga ɗan ɗakin da ta nuna min. Na kwanta tare da kunce zanina. Bayan na kwanta ta sanya safa ta sa hannunta a gurin ta fara duba ni. Wasu hawaye masu zafi suka sake kubuce min tare da ci gaba da kuranya akan kan kumatuna. Yau ne Khalid ya janyo ma wannan tozarci. Bayan ta gama duba ne ta ce min, ya tashi baki da wata matsalar komai. Abin da ya janyo gurin ya tsatsage haka a lokacin da mai gidanki ya zo karɓar haƙinsa. Kin yi masa gardama ne, shine abin da ya ja miki wannan matsalar. Shi yasa muke cewa duk budurwar da mijinta ya zo karɓar haƙinsa a daren farko, to kada ta yi yunƙurin yi masa gardama. Idan ta ce za ta yi wani yunƙuri na ƙwato kanta, ba haƙura zai yi ba kuma ƙarshe ma ita za ta jawa kanta matsala. Da haka ne muke ba ku shawara kan cewa idan har al'amarin ya zo haka to ki ba da haɗin kai. Amma ke ki gode wa Allah normal kike baki ƙaru ba, zafi da raɗaɗi kuma da kike ji zan rubuta miki magani, idan kun fita sai ki siya, insha Allahu zaki ki daina ji. Cikin ƙoƙarin danne damuwar da ke damu na nace na gode. Dakta safar hannunta ta cire ta watsa a cikin kwandon shara, ta fita daga cikin ɗakin. Katina ta miƙo min mai ɗauke da magunguna a jiki, na sanya hannuna na karɓa na juya har zan fita sai ta kira ni. Na juya ina kallonta ta ce da ni, Sa'ida kada ki ce na yi miki katsalandan. Kamata ya yi a ce da mijin naki kuka zo asibitin. Kaina na sunkuyar ina nazarin maganar da zan faɗa mata. Wallahi tafiya ce ta kama shi a washegarin ɗauran aurenmu shine dalilin da ya sa ba zo tare ba.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 Muna ƙara sanar da ma'abuta wannan tasha mu, cewa ku ci gaba da kasancewa da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Muna kuma sanar da ma'abuta sauraron littattafai masu ƙoƙarin yin kwamen. Insha Allahu a kashi na talatin za ku ji mu ɗauke da saƙon gaisuwarku waɗanda suke yi mana kwamen. Sannan kuma tare da fatan alkhairi. ga waɗanda suke iya kallon shirin namu da masu yi mana laikin da sharing